الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم وصفا الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بارك الله فيك أحسن الله إليك الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا مسلمين هذا wannan bigire ne البركة a wannan munasaba mai albarka dukkanmu ina mana gaisuwa da gaisuwa daga Allah ta shiwata mini inda lahi mubaraka tambayi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau dinnan wannan asabar 22 ga da biyu rabiru tsani shekara 443 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 27 ga watan nuwamba shekara ta 2000 da ashirin da ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam wannan rana rana ce mai muhimmanci a gare ni saboda abubuwa guda biyu na farko mun haɗu a nan ne saboda walima ta ni'ima da Allah ya yi wa abokina Alhaji Muhammadu Sani a kwanga da ya samu damar tashi daga wani mataki zuwa wani mataki ya samu ƙarin girma daga mijin ɗaya tilo zuwa mijin guda biyu kaɗai wannan ci gaba ne da ya samu farin ciki saboda an daɗe ana jiran wannan rana ina tsammani wannan gayyata idan ba ta shekara ba to ta yi kusa ta shekara malam sani ya yi bukin dina tun farkon wannan shekara cewa auren zai na zuwa a ƙarshen shekara to yau gashi allah ya kawo mu zumuɗi da shauki da kake yi a kan wannan rana gashi nan yau ranar ta zo mu dai mun gama namu sai rana ka an jima kaɗan ɗin nan za mu watse mu barka da halinka mu barka lokacin da za ka nuna gaskiyarka kuma ka nuna manufarka har amaryarka ka gane gaskiyarka Allah ya taimake ka kai gaskiya abu na biyu da yake da farin ciki gare ni shine wannan rana ta ashirin da bakwai ga watan nuwamba ni ma irin ranar da aka rantsar da ni a aure na da farko da mama abdulrahim ashirin da bakwai ga watan nuwamba a wata shekara to kaga yawanci irin wannan rana idan ta zagayo uwar gida takan kira ni ta ce mun lokaci ya yi ba kyautar da aka samu bani idan shekara ta zagayo yanzu ina jira a tura wannan kyauta na ce to ai bana na suna garin su malam sani don haka wannan rana hakika rana ce ta farin ciki saboda aure ba karamin ni'ima ba ce ba za ka gane aure yana da ni'ima ba sai ka yi aure duk wanda ya aure ya san lalle aure yana da ni'ima ba za ka gane aure yana da ni'ima ba bayan ka yi aure sai ka ƙara aure duk auren da ka yi guda ɗaya labari kake ji a kan daɗin aure saboda ba a taɓa yin kokawa a kanka ba ba a taɓa yin muzurai da gasile a kanka ba ba a taɓa hararar juna a kanka ba ko ba a taɓa ƙirga tattakinka da yawan burbushinka ana dubawa ana gani da yawan kifta idonka a ina kafi ba sai ka ƙara aure ba ka ba za ka gane kana da daraja inda kowa yake nema ya yaki nasa a jikinka ba har sai ka ƙara aure kai waɗanda ba ku yi aure ba Allah ya sa ku yi aure wanda kuka aure ɗaya Allah ya sa ku ƙara ku sani da cewa da na yi niyya wannan ango shi ne zai zai ji na ce mata in dai na zo kai da za ka zauna ka ja baki to ban bayyana ne ake kuka sasanta da alaran ba alaran ma ya kwashe shi ba idan ma ne za kuma da baki ba alal akalli dai zan sa shi ya ja mana fanke mu ma fa balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa domin wannan aya ta shafe shi kuma wannan aya ta shafi duk wanda ya yi niyyar zai kara mata ana yi muna maka addu'a Allah ya sa albarka a auren nan naka dukan abin da Allah yake sawa a cikin auratayya na albarka Allah ubangiji ya sa wannan albarka ya shafe ka Allah ya gafarta wa mahaifinka Allah ya ƙara tsawon kwana da imani da lafiya ga mahaifiyarka Allah ya ƙara daraja da arziki ga dukkan yan uwanka da iyalanka da zuriyarka da kuma dukkanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya wannan gari na akwanga kun sani ina son akwanga za ka yau ma na zo ne in sake jaddada kauna ta gare ku kamar yadda na zo kwanakin baya na tsaya muka yi karatu yau ma gashi Allah ya sake kawo ni wannan karatu ba karatun ango ba ne kadai ba karatun amarya ba ne kadai ba karatun yan uwan shi ba ne kadai karatu ne naku na mutanen akwai ga gaba daya Allah Ubangiji ya ƙara tara mu akan alkhairi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun sani cewa Allah ne ya haɗa mu bisa ɗan'uwantaka ta addini da sunna babu wata ɗan'uwantaka da ta fi kamar ɗan'uwantaka ta addini za ka ga mutum baka taɓa sa ba baka taɓa abokanta da shi ba amma idan dalili na addini ya haɗa ku sai ka ga ka ƙaunace shi har cikin zuciyarka idan ka ƙaunaci mutum ba saboda dalilin addini ba to za ka ƙaunace shi ne iya gwargwadon amfaninsa gare ka idan ka gudu da kake kaunarsa to ranta bai baka ba za ka ji haushe ta koda ya baka sauƙari idan saboda farin jininsa na kasancewarsa mawaki ko wani tauraro kake kaunarsa to ranar da aka samu wani tauraron ko mawakin ya zo ya ji tashe haskensa sai ka ga an mantar da shi ya zama nasiyan mantiya idan kana kaunarsa saboda kyan ne ko kuma wani abu na surar ta lokacin da ya tsufa sai ka ga wannan sura ta kau kuma wannan kaunar ma za ta kau amma kauna saboda addini musamman kuma addinin nan akan gaskiya wanda aka ɗora ta akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne jagoran ku dukan ku biyu kuma shi ya haɗa kauna tsakanin ku kuma shine abun alfaharin ka kai da ɗaya abokin naka ko wanda kuke kauna na juna tare da shi to sai ka gaya ya dawwama saboda kauna ta Allah da manzonsa ita ce take dawwama duk wata kauna kuma da ba akan Allah da manzonsa da addini ba to wannan kauna ce wadda za ta gushe kuma kaunar da aka gina ta akan addinin ita ce ƙaunar da take bin mutane har cikin kabari idan muka mutu ba a ɗaukar dukiyoyin mu a binne mu da su idan muka mutu duk matsayin da muke da shi wanda ake karantawa a takarda ko ake faɗa a kafofin watsa labarai ko kafin a yi a cikin taro za a yi ta faɗa wane shi ne wane wane shi ne wane wannan duk abu na duniya ne idan ka je lahira mala'ika ba zai tambayi a jika masa ka ya ga kai waye da waye ba sannan Allah madaukakin sarki ya zo maka hisabi a ranar kiyama ba zai maka hisabi kan darajar ka ta cewa ka rike matsayi kaza ko ka yi ilimi kaza ko kai ne wane ko dan wane ba babban abin da zai kubutar da kai a wurin Allah shine aikin da ka da shi wurin Allah wanda kai shi saboda Allah to Allah ya kara mana kauna akan tafarkinsa da tafarkin annabinsa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika muna shaida wa Allah muna shaida wa dukkan bayan Allah cewa muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muna fatar Allah ya tashe mu tare da shi kuma ya ba mu damar shiga cikin inuwar ceton ta a ranar kiyama annabi mu sallallahu alaihi wa sallama ya jera mutane guda bakwai waɗanda za su shiga inuwar Allah a ranar kiyama ɗaya daga cikinsu shine abokai waɗanda suka yi soyayya da juna saboda Allah rajulani tahabba billah ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi Allahumma ja'alna minhum na mun samu babban liman mai daraja yana wa'azi wa'azi mai amfani wa'azin da ya dace da munasabar taron mu yana wa'azi akan aure yana yi wa ango kuma ba wa ango kadai ba da dukkan ma'aurata ya yi magana akan manufar auratayya a musulunci ya jawo aya ta alkur'ani ya dawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taka masa da alkhairi da shi da alaramman da ya karanta alkur'ani tun da ya ya ɗauko magana akan aure kuma ya dire akan adalci a cikin aure to bai kamata ne kuma in ja mu mu fita daga wannan fagen ba ango bari mu ƙara maka bayani dalla-dalla ka ƙara fahimtar muhimmancin wannan kalma ta adalci ba gare ka kai kaɗai ba wa'azi ne gare ni ni kaina don mutum ma matata ba ɗaya ba kuma sai da haliye a nan gaba kuma yana iya faruwa a ɗan tsakanin nan Allah shi ya san karatun kurma za ku zama kuka Allah ya nuna mana walima kuma kaga yanzu idan aka zo aka fi karatun nan a gidana kuma aka ce daga gidanka a wurin waliman ka aka yi ba ruwana wanda da duk kuke gaisawa suna sa maka albarka suna ce Allah ya sa a zauna lafiya yanzu gobe ka ji irin addu'a da za su maka adalci wato kalma ce wanda take da girma a wurin Allah da kuma wurin bayan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama shine al'adil kuma Allah madaukakin sarki ya yi umarni da al'adil kuma Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda suka zama su ne suke da siffa ta al'adar. Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah yana umarnin ku da adalci da kyautatawa إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نعم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah yana umarnin ku da ku isar da amanoni da ma'abotansu kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi da adalci وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن sana Allah maɗaukakin zarki ya ce ko wanda ba musulmi ba ne idan za ka musu hukunci kai hukunci da adalci ya ce idan sun zo gare ka to kai musu hukunci hukunci da adalci Allah yana son masu adalci وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta da ma waɗansu Allah matsaukakin sarki ya nuna mana cewa adalci abu ne mai girma kuma wannan adalci ɗin shine abin da Allah ya tsayar da sama da ƙasa domin sa. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya saukar da littafi kuma ya saukar da ƙarfe domin saboda mutane su rayu a kan adalci littafi domin ya zama yana jagorantar zuɗaɗen mutane da rayukansu ƙarfe kuma domin ya zama yana gyara mutane yana ladabtar da su a gangan jikinsu idan sun ƙi abin da littafi ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ya yi haka ne ya kuma nasu bil ko don Allah yana son mutane su rayu kan adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin imamu muslim ya ce ranar kiyama dukkan waɗanda suke da siffa ta adalci to Allah zai girmama su ya tsora su akan waɗansu mimbarori waɗanda aka gina su da sanadari na haske waɗannan mutane su ne waɗanda suke adalci idan sun yi hukunci tsakanin mutane suke yin adalci a tsakanin iyalansu kuma suke yin adalci a kan abin da Allah ya ba su jagoranci adalci wajibi ne kishiyar adalci Shi ne zalunci zalunci kuma haramun ne Allah baya son zalunci kuma Allah baya son azzalumai Allah maɗaukacin sarki baya shiryar da duk wanda ya sa zalunci a gaba a tsakanin iyalanta, ko a tsakankanin waɗanda yake musu hukunci ko jagoranci sannan Allah baya daidaita al'amarin wanda yake zalunci a tsakanin waɗanda Allah ya tsora su a ƙarƙashinsa. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ni na haramta wa kai na zalunci, duk da cewa idan Allah ya yi zalunci ba wanda ya isa hana shi don yana yin abin da ya ga dama. Shi ya halicce mu idan ya ga dama zai iya ɓaddawa ne ya tauye haƙƙinsa ya ɗauka ya ba wani domin nasa ne abin da ya bayar ɗin nasa ne kuma wanda ya bawa ko ya ana wani ma nasa ne don ka yana da dama da yin duniya ko yadda yake so amma saboda siffarsa ta cikin adalci da kamala sai zama Allah baya zalunci Allah baya ɗaukar haƙƙin wani ya ba wani kuma baya ajiye abin da ya dace a inda bai dace ba duk abin da kaga Allah ya ajiye to ya ajiye shi ne bisa adalci Allah ya yi wannan ne saboda mu ma mu yi koyi mu zama cikin gudanar da al'amuranmu ga shi ɗan kaɗan amma mu gwada yadda za mu yi adalci ka dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ke gudanar da duniya akwai duniya tamu ta masu tarika ƙasa akwai duniya ta waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa akwai duniyar waɗanda ke rayuwa a cikin ruwa akwai waɗanda ke yawo a sama akwai masu rayuwa a cikin sararin samaniya cikin waɗannan gaba ɗaya akwai dabbobi akwai mutane akwai aljannu akwai mala'iku akwai tsirrai akwai sandararrun abubuwa kamar duwatsu da ƙasa da ginin sama amma dukkan waɗannan halittu kowa Allah ya masa adalci babu wanda Allah bai bashi abin da ya cancance shi ba da za ka taɓa ganin wata halitta ta Allah ka ce wannan Allah bai kyauta masa ba da ya ajiye shi a nan idan ka zo dutse duk da baya motsi sai ka ga ya dace da inda Allah ya ajiye shi Allah baya kai shi inda bai dace ba idan ka zo ruwa ba za ka ce bai kamata a ce akwai ruwa a nan ba da an gani garin tsuwa ne inda Allah ya ajiye a nan ya dace to haka kai ma ka dace da ƙasar da Allah ya ajiye ka da garin da Allah ya ajiye ka alhamdulillah da Allah ya yi mu ɗan Najeriya waɗansu kuma Allah ya yi su larabawa ƙasashen larabawa waɗansu Allah ya yi su turawa ƙasashen turawa waɗansu Allah ya yi su mutane na wani jinsin a inda suka dace ba za ka taɓa ganin wani mutum a ƙasarsu sai ka ce wannan ya fi dacewa da a ƙasar suwa ne aka yi shi a ɗan ƙwaruwa ne kuma a dawo da su ba duk inda Allah ya ajiye abu wannan shi ne inda ya dace wannan shi ake nufi da adalci to idan har Allah zai yi adalci a tsakanin dukkan halittu ta ya za ka gagara yin adalci kan mutum biyu ta yaya za ka iya gagara yin adalci a kan mutum uku mutum uku waɗanda kake da kyakkyawan control a kansu alhali ba kai ka halice su ba ba kai kake ba su abinci ba ba kai kake ba su abin sha ba iya naka shine ka je ka nemo ka siyo amma cin da in an ci ya zama an koshi shan idan an sha a ji an koshi da kuma bacci idan an kwanta a ji an yi bacci da kuma tashi idan an yi tashi a ga an tashi wannan duk ba da yake ba amma ubangijin da yake gudanar da wannan ya baka dama a tsakani ya baka iko kuma ka ce ba za ka yi adalci ba to ka san ba za ka sha ba a kanun Allah shi da Allah madaukakin sarki ya ce wannan adalci dole ne ga duk wanda ya yi aure kuma yake so ya ƙara yin aure yake duk wanda yake jin tsoro ba zai iya adalci ba to matarsa daya har abada ne Allah yake a nan وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا idan kun ji tsoro ba za ku iya adalci ba to ku daya idan mata ta yamma ta gagara ba za ku iya ba to ku nemi baiwa wanda hannayenku suka mallaka idan babu bayi ko akwai bayi baka da kudin sayan baiwa to sai ka haƙura ayar ka ba a nan surar take ba tana can suratul mene menene ayar waɗanda ba aure kuma babu halin aure suna cikin halin la haula wala quwwata illa billah وليستعفف الذين الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا سنن لتبدأوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله بعد لدى على رمى Allah maɗaukacin sarki ya jera mutane gwargwadon iya adalcinsu. Adalcinka idan baka da kuɗi kuma baka da halin yin aure shine ka rintse idonka ka haƙura kai ta azumi kana ta shan kanwa iya adalcin ka kenan kawai sai ta gani ɗan mutane suna wucewa duk wanda ka gaska ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah adalcin ka idan kana da hali amma halin da bai kai naka auriya ba kuma akwai baiwa sai ka auri baiwa kamar lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat shine aw ma malakat aymanukum idan ya zama na babu baiwa ko kuma akwai baiwar amma kuma kana da hali da za ka iya auren sama da ita to sai ka auri cikakkiyar ya wadda ba baiwa ba idan ka samu dama kaga za ka iya to bayan ka yi ɗaya sai ka tsara biyu a nan wurin an samu wanda ya biyu a can an samu wani ya yi biyu a can ma wani an samu ya yi biyu wannan shine masna wa kula a nan an samu wani ya tsara a kan biyu ya je uku can ma haka can ma haka wannan shi ne ma'anar wa kula wa ruba sannan waɗansu kuma wani ya yi hudu wani ma a can ya yi hudu wani ma a can ya yi hudu wannan Allah masaukacin sarki ya ce idan za ka iya adalci to kana iya kaiwa har guda hudu amma daga hudu ya ƙari idan kana da hali kuma za ka iya adalcin a tsakanin gudu kuma dama da kudinka ya fi karfin mata hudu bukatar ka ta fi karfin mata hudu to shi ma akwai dama sai ka je ka nemo baiwa ka kara ta zama ta biyar ka nemo wata baiwar ta zama ta shida ka ta nemo bayi in ka gara maka tara ɗari amma su ba auren su za ka yi ba sai dai su zama sadaka to amma yanzu babu bayi ne kuma babu dalilin bayi wata kowa ya hakura daga hudun nan idan ka tsara hudu kuma kana da halin da za ka iya wuce hakan to kowace mace sai ta shafe ta yi ta. duk wannan kaddara ta kanta ta zama ta cika tsiwa an ko baya son surutu ita kuma akwai surutu an ko yana son hidima ita kuma ba hidima an ko yana son biyayya ita kuma ba biyayya to irin wannan sai a je wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce wata aya ce ta canza mata ana rama wata aya ta canja mata duk matan da take tsiwa ta ita nutsu Allah ya ce a canja ta a gaya mana ayan nan mu je zuwa Allah ma. ayar da ta ce idan kaga wata ba za ta iya ba to ta tashi a aiki wata ta zo ta ci gaba daga inda ta tsaya bismillah ala ramma ina jiran ka an gozo ka taya shi وإن أردتم استبدال زوج مكان وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Allah ba da lada ala ramma a ramma a sharuwa ayo inda za su fita sosai Allah madaukakin sarki idan kiyar za ku canja wata matar a kurkuku wannan ayar ita take ba da dama wa duk matan da bata so a zauna lafiya ba duk matan da ba za ta iya zaman aure yadda Allah ya ba duk matar da ba za ta kiyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidan miji ba to ta tattara ina ta ina ta ta kama hanya a kawo wata ta zo ta yi abin da Allah ya ce wannan shine wa in aradtum istibdala zanjin makana zawj na faɗi wannan ne saboda tabbas akwai mata waɗanda ba ta so zaman lafiya akwai mata waɗanda duk abin da Allah ya ce su zo kuma suna hannun riga da shi miji ya yi haƙuri da ita shekara da shekaru a kan ta canza amma ba ta canza ba an ƙara mata kishiya ba ta canza ba an sake ƙara mata wata kishiyar amma ba ta canza ba duk wanda ta zo ta fi ta hannu mai kyau duk wanda ta zo ta fi ta ladabi da biyayya duk wadda ta zo ta dinga girmama iyaye ta dinga haƙuri idan babu ta dinga son addini da neman ilimi ta dinga kamun kai da nutsuwa to in aka ci gaba da yi ba aka kai hudu babu gurbin da za a kawo ta to wannan aya ta ba da dama kan akau da ita sai a kawo wata wadda za ta iya Shi ne ma'anar wa in aradtu mulki badala zawjin makana zauci ba laifi bane a wurin miji idan ya zama ta ta gagara kuma ta ita gyara to ba laifi bane ya canza mata wurin zama ya mata transfer of sai ya kawo wata ya ajiye ta inda ita za ta biya wannan yana daga cikin dama da Allah madaukakin sarki ya ba wa maza to amma dukkan wannan an gina shi ne akan ginshiki na adalci to ne adalci wa mata duk wanda ba zai iya adalci wa mata ba to ya halatta ba ya auri mata ana fara adalci ne tun daga matar farko idan mutum ya gana da yi adalci ba wa mata ta farko to bai halatta bai kara ta biyu domin idan ka gagara yin adalci a guda ɗaya ta kuma za ka iya adalci a guda biyu wanda bai iya adalci a guda biyu ba bai halatta bai karo wata ta zama ta uku haka kuma zuwa ta hudu don haka akwai adalci da kowace mace ta cancanta ko da ita kaɗai ce sannan akwai kuma adalci idan mata sun wuce guda ɗaya adalcin da ake yi wa kowace mace ita karan kanta shine a bata abubuwa guda biyar duk wanda bai ba wa matarsa dukkan waɗannan abubuwa guda biyar ba su za su yi shari'a da ita a gaban Allah mutum zai bayar da kowa mace mace wannan abu guda biyar a gwargwadon damar da Allah ya bashi a gwargwadon halin da Allah ya ɗore masa abu na farko shi ne ciyarwa duk mutumin da ba zai iya ciyar da matarsa ba za ta zauna da yunwa har ta mutu ko kuma za ta zauna da yunwa har ta cutu to bai halatta bai aure domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya kuta wa matasa wanda yake da halin aure ya aure ce wanda baya da hali to halin shi ne wannan wanda baya da hali kar ya yi aure ya yi azumi wanda duk wanda baya da wata hanya idan ya fita ya laluba ya lalubo zai nemo abin da matar za ta ci gwargwadon yadda shi ma zai ci idan yana da wannan ya yi aure idan baya da wannan kar ya yi aure ba kudin biyan sadaki ne aure ba kudin rike matar shi ne aure saboda sadaki kana iya ba matar matar ta ce ta yafe maka Allah madaukakin sarki yake idan ta ce ta baka wani abu daga cikinsa ka ci shi da daɗin rai ya zama naka sannan ana iya yin sadaki ba sai da kuɗi ba amma ba yanda za ka yi ka ciyar da mace ba tare da ka kashe kuɗi ba shi yasa Allah ya ce masu kuɗi da yawa su kashe da yawa masu kuɗi kaɗan su kashe kaɗan wata aya ke nan لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Allah madaukakin sarki ya ce mai hali ya ciyar gwargwadon halinsa halinsa marar hali ya ciyar gwargwadon ɗan abin da Allah ya bashi amma zero babu duk wanda yake zero bai da hali ko ɗan kaɗan da zai ciyar to bai halatta ma ya aure ba wannan shine adalci na farko da kowace mace ya zama wajibi a yana duk wanda ya bar matarsa bai bata abinci ba wallahi zai yi shari'a da ita a gaban Allah ko da matar tana da wadata ya ce mata ita duk da tana da shi ta saya ba da take ba za ta saya da kudinta ba sai shi ya kawo nasa idan bai kawo ba to tana bin ta bashi har wurin Allah musamman idan yana da hali kuma ya ya kawo don haka wannan shine adalci na farko akan kowace mace annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisin muawiya ibnu haida ya tabbatar a cikin sunan an tambaye shi menene haƙƙin mace akan mijinta sai ce ka ciyar da ita duk lokacin da ka ci ka tufatar da ita duk lokacin da ka tufatar da kanka wannan shine haƙƙi na biyu wannan shine adalci na biyu adalci a kan mace shine mutum ya tallata tufafi ko da wannan mata tana da wadata ko da wannan mata tana da nata tufafin da ta saya da kudin kanta wajibinka ne ka saya mata naka ba dalili ba ne a wurin miji saboda matar da tana aiki ko tana sana'a ko iyayen da masu hali ne suna saya mata kaya a shekarar guda tana ta sa kayanta ko na iyayenta ba ta sa nasa ba wannan ba adilin miji ba ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka ba tare da la'akari da ita menene mallakarta ba idan mace tana da tufafi ta sa wannan duk tana maka nasila ne idan babanta ya ɗinka mata kaya ta sa ko ta je an yi ana biki sai aka yi kaya irin na buki din nan ta samu ta za ta zo ta maka ado da shi wannan duk fila ne amma farilla ka tana kanka gurgudun abin da Allah ya kore maka shi yasa malaman fito suka ce akalla ka sama wa matarka kayanka wanda take sawa kala biyu akalla kenan duk rashin ka wanda za ka sa idan ana sanyi da wanda za ta sa idan ana zafi mafi karanci ke fa wannan duk mutumin da idan aka ja ka dubi cikin banci mota ko akwatunan matarsa za a samu duk zannuwanta da duk rigunanta da duk shiminta da duk ɗankwalinta da duk walenanta babu nata a ciki to wannan ba ba ne dole ne a samu naka a ciki sai dai idan matar ta ɗauke maka kamar yadda a wajen ciyarwa idan matar ta ɗauke maka ta ce maka ni tun da ina aiki ba sai ka ta wance ne ba yana cikin fakulu a ani albari'a idan ta ce maka kai za ka yi ne amma ni zai rika awo tun da ni ma ina da shi zan rage maka ina sana'a ko ina sai da abinci don haka abincin da nake ci ya ishe ni fa kulu wa hali amariya amma idan kana sai da abinci tana da restaurant wanda ke ci da mutum dubu a rana sai ta yana take ba zan ci abinci ba yau sai naka wallahi sai ka kawo idan daga cikin natan nan ta ɗaya filet ɗaya ta ce sai ka biya sai ka biya idan ka gaba za ka iya biyan wannan ba kai ka je ka siyo wanda za ka iya amma dai wajibi ne ka ci da ita sai dai idan ita ta ɗauke maka fa hali hani'an mari'a ina fata muna fahimta sannan kuma haka ne a wajen tufatarwa ma idan matarka tana odan zannuwa daga dubai ba ƙarshen arziki ba kenan ko tana odan zannuwa daga holland amma ita ta ce ba za ta dinka ko ɗaya ba sai naka za ta dinka to aiki ya same ka haka za ka biya kuɗin holan guda ɗaya idan baka da halin shi kenan sai ka saya iya wanda za ka iya ɗan najeriya ko ɗan ghana ko ɗan nijar ita kuma ta je ta sayar da holan ɗinta wannan duk yana cikin adalci da Allah ya wajabta wa kowane miji ya kula akan matarsa wanda ya nuna ashe adalcin nan da ake magana ba fa mai mata biyu ko uku kaɗai ya shafa ba mai mata ɗaya ma dole sai ya yi adalci sannan adalci na uku shi ne ka sama mata wurin zama ka sama mata inda za ta zauna Allah ya ce a inda ka zauna a nan za ta zauna iya gwargwadon samunka wata aya kenan أسكنوهن من حيث سكنتم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى الإمام القرطبي الله يا مدى رحمة محمد بن أبو بكر محمد بن أبي بكر القرطبي yake cewa wannan aya Allah ya faɗe ta ne akan mata masu matan da aka saka suna cikin idda Allah ya ce ka bata wurin zama ta zauna yake to idan har Allah ya ɗora maka ka bata wurin zama ta zauna a matsayin wadda ka saka to ina kuma wadda ba a sake ta ba Ba ka adilin miji shine wadda matarsa ta samu wurin zama a ƙarƙashinsa don Allah ce askinu hunna min haisu sakantum min wujidiku wannan gidan kai ka gina wannan gidan gina maka aka yi wannan gidan gidan haya ne wannan gidan gidan aro ne koma ina ne ya zama dai kai ka nemi gidan ƙarƙashin ka take kuma gidan yana ƙarƙashin kulawarka ne wannan shine askinu hunna min haisu sakantum duk adalin miji dole ya sama matarsa wannan kuma irin gidan da zaka ajiye ta a ciki shine gidan da ya cika sharuɗa na gida menene gidan da ya cika sharuɗa na gida shine gidan da duk abin da gida ke bukata yana da shi babban abin da gida yake bukata shine abubuwa na wajibi na rayuwa ba ana magana akan air condition ko ana magana a kan toilet mai mata karki da kansa ko ana magana a kan gidan da dukan bangon da tv ne ko ana magana a kan gida mai magana wanda in ka zo ko ba za ta buɗe maka in ka ce ta rufe ta rufe a ce zai mai gidajen to ba irin wannan ake magana ba duk abin da mafi karancin abin da gida ke bukata zai samu dole ya samu ya zama akwai bango akwai rufi akwai kofa akwai taga kuna fahimta akwai wurin kwanciya akwai wurin biyan bukata na zagawa sannan wannan wurin yana kulle wanda yake waje ba zai iya hangar na ciki ba sannan abin da ake tsoro wanda zai iya cutarwa ba zai iya shigowa ba duk wanda kofarta ta karye ta yadda ka zo ka tura ko kare zo shigo wa ko ba tattara tsoron kare zai iya turawa ya shigo to wannan ba mai adalci ba ne duk wanda in barawo ya tura kawai zai je a buɗe ya shigo kuma ba ta tana tsoron barawo ta sa zakata ta kawo turmi ta ɗora ta dawo ne ne duk ta sa amma bai tsare ba to wannan miji ba adali ba ne dole ne miji ya sama wa matarsa gidan da zai zama ya tsare ta da mutuncinta tsare ta shine abu mai cuta ba zai iya taba ta ba mutuncin ta shine wani ba zai iya ganin ta a waje ba gidan da samansa baya yoro, ta yadda idan tana kwance ruwa yana duka kamar a waje take sai ta koma gefe wannan ba adali ba ne gyara inda yake yoro a ɗaki ba sai mai kuɗi ba wallahi gyara kofa a ce akwai takada ba sai mai kuɗi ba gyara ɗaki a ce windon ka ana iya rufewa ko a buɗe wannan ba sai mai kuɗi ba ga ka duk wanda bai iya yin wannan ba ba adili ba ne idan kuma baka da halin da wannan ba ba za ka iya ba to yana cikin wale fi madina la ji nuna nikahan kar ka yi aure duk wanda bai da halin da ɗakin da matarsa za ta zauna a ciki ba zai rufe mata asiri ba ana ganin ta daga waje ko daga hanya bai rufe ta ba ta yadda babu katanga ko babu wani abin da aka sa ta yadda na waje na hango ta in ta buɗe kofa sai hango ta a waje wannan ba adali ba kuma bai halatta ba wajibinsa ne ya samar da wannan kuma ya zai iya halin wannan kafin ya auri mata ko nata ko na waninsa idan kuma ya zama wannan matar tana da gidan kanta sai ta ce mata zan zauna a gidana ka rinka ɗauka kwarinka fa kulluhu hani'an mari'a ta dauke maka kenan idan gidan da ka kama mata gidan ƙasa ne sai ta ce maka ni zan tsora sama fa kulluhu hani'an mari'a idan ta ce maka gidan ka ba fulasta idan za ta yi fulasta fa kulluhu hani'an mari'a duk abin da ita da kanta ta iya ta yi wannan ya halatta amma idan ta rike ta ce ita ba za ta yi ba tana da estate mai gidaje guda ashirin ta sa haya a ciki kai kuma ka sa ta a ɗakin ka ɗaki ɗaya da ban ɗaki da kicin ɗaya babu plasta kuma baka da halin yin plasta iya abin da Allah ya ware maka kenan dole haka za ta zauna ba za ta ce wajibi sai an gina mata irin estate din da take da shi ba kai kuma ba za ka ce tun da kina da estate ki babu ɗaya can mu je mu zauna wannan ba haƙƙinka ba ne in ta ga dama ka bayar hali mari'a in ta ga dama kar ka bayar wajibinka ne ka samar mata kai dai ba a ce wajibi bane ka yi sama da abin da Allah ya hore maka idan baka da halin filasta a gidanka haka matar ka za ta zauna don filasta baya cikin lalura ko na cikin lalura ai galibin mu mun girma a ɗakunan da ba filasta kuma gashi nan yanzu kana ganin mu nan garau garau a jikin mu ba bambanci tsakanin mu da su Muhammadu Sani masu zama a gidajen gidajen eh, eh, mala'ul don haka wannan ba lalura ba ce ta rayuwa ba na ki ce sai kin zaɓi irin yanayin toilet inda za a jiki a a wannan duk gwargwadon abin da mijinki ya samu kuna fahimtar wannan wannan kasa da haka shine ba kai ba adali ba ne amma iya dai wannan gwargwadon ne gwargwadon adalci gwargwadon samun ka kai dai kar kai kasa da abin da Allah ya koye maka mace kana da halin ɗaki ɗaya ta ce dole sai ɗaki biyu ba ta da wannan damar amma kana da halin ɗaki biyu kai kuma ka mai da ita ɗaki ɗaya ko ka ajiye ta ɗaki biyu ta haifi yaro ɗaya yanzu yaron ya fara kwana a falo ita tana kwana a ciki sai ta za ka yi awa ka ƙara aure sai ka ce wannan ciki da malam bari a toshe shi sai a fitar da kofa biyu ita da ɗan kwana a nan ka kawo ɗaya matan kasa a nan kai ba adabi ba ne jama'a kuna fahimta in ka ga baka da halin da ya fi ƙarfin ɗaukan nauyin mace sama da ɗaya to matar ka ɗaya shi ne ma nan fa'in Allah ta adilu wa'ida kana da kuɗin haya na gida na biyan kuɗin ɗaki ɗaya to lokacin da Allah ya more maka ka samu damar za ka iya biyan kudin ɗaki sama da ɗaya sai ka ƙaro mata amma baka da halin sam ɗaki sama da ɗaya to ba za ka ƙaro mata ba ba wasu da san awwa malaka ta imanu jama'a kuna fahimta to sai adalci na hudu akan mace shine mutum ya zama zai iya wato kwantar mata da hankali da kuma yin mu'amala da ita mu'amala mai kyau shine ma'anar wa ashiruhunna bil ma'ruf zama da kyakkyawan zama ta yadda za ta ji cewa ita ta aure ce wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa ba sa lura da shi a cikin maganar haƙƙin mata abin da mutane suka fi yawan lura da shi abinci tufatarwa aikin ci abinci aikin shawa ne ne a'a samun damar da za ka zo ka zauna da matarka ta ganka ka ganta kamar ta hira tu da ha wato da tudahikuha ba tudahikuka ka mata dariya ita ma ta rama in baka iya dariya ba ka yi yaƙi ka dai ɗan da haƙorinka duk wanda baya iya ba wa matarsa ɗan gwargwadon mintuna ko awoyi a rayuwarsa da zai zai zauna ɗan mata ɗan dariya haka amma kullum yana nan kamar gunki yana zuwa sai ya shiga ya kwanta in ya fita kuma zai je aiki in ka gaya magana a kama da abinci a yi wane ne sai kuma an kashe wuta shi ne kawai ya aikin shi to wannan ba adili ba ne amma ido na ganin ido da rana ta ga kai miji ne ba sai dare yayi kawai kike miji ba wannan yana ɗaya daga cikin adalci wa kowace mace kuma yana daga cikin abin da mata da yawa suka rasa a wurin mazaje kana da awa ashirin da hudu ita ma tana da ashirin da hudu ta kashe ashirin da hudun gaba ɗaya ta baka ta bar gidan ubanta ta bar gidan uwarta ta bar ƙawayenta ta bar yayyenta da ƙannenta ba wanda ita ganta sai da izinin ka yanzu awa ashirin da hudun duka an tattaro an kawo gidanka amma kai ka kasa bata awa ɗaya don Allah mutum ya yi adalci kuma mutum ya zamba da kai namiji da mace wa ya fi bukatar ɗan uwansa in ka aure ta wallahi ta fi bukatar lokacinka sama da yadda kake bukatar lokacinta to amma a cikin awa ashirin da hudu wani zai ɗan zauna daga kan karfe tara da dare zuwa goma ya kashe ko bai haka ya kalle ta kawai ta fita abinda take so ya je na na'am la na'am la ko dan wannan ta samu wallahi wata rabon da su samu irin wannan sama da wata guda a wurin mijinta ko da safe kafin ya fita ya zauna ta kawo mata abin karyawa ita ma ta zauna a gabansa ana ɗan hira yana yana sanci ko da na karya ne ya kurba ya ce abin ya yi daɗi ko da bai masa daɗi ba ya faɗi abin dariya ko da abin dariya bai zo ba ita ta yi dariya ta je ɗan kalle shi ya kalle ta ta ɗan yi kwalliya ya ce wallahi ta yi kyau ko ya yake yi alal akalli da yake ji daɗi amma wani rabonsa da yawa matarsa ranar tun tana amarya kamar yadda wata mata take cewa ana taɗin kaza ta ce ita tana tsammani sai dai in Allah ya sa inda amare ne ke cin kaji ta ce sai in Allah ya sa mijinta ya mutu to in ta auri wani in ta zama amarya ta ci kaza yanzu ta yi 'ya'ya wajen bakwai ta ce wallahi rabon da ta ci kazan angon kazan mijinta tun da ya shigo tana amarya yanzu don Allah kaza dai kan guda ɗaya ya gagare ka ko a shekara ai wallahi ka yi adashi wata rana dai don ka yi gwanin tara ka sayo kaza ko don ka sa matar ka sai kusan suma saboda abin mamaki ka bude takarda don ta ga kaza ta bashi haka a ce naki ne wallahi za ka gwada nawa ne kaza in ba ka iya zuwa mata kaza guda ba in kana iya zuwa mata rabi in ba ka zuwa mata rabi ba wallahi ko ya ɗaya ka kawo ma wata tana cikin ci wallahi ka ce ki yi spelling sunan ki sai ta manta saboda ta saboda ta manta yaya kaza take kuma ta ci kazar ka kai kazan kazan kazan mai gida daɗi ne da shi saboda haka irin wannan yana cikin abin da ake ce al sharafin bil ma'ruf amma mazaje da yawa ba su la'akari da wannan duk abin da ya sa mace ta ji daɗi a ranta abinci ai ta koshi ne tufafin ta suturce jikinta gida kuma ta kwanta ta yi bacci ko to akwai kuma abin da yake gina mata zuciya da kwakwalwa ta rinka jin fara'a da farin ciki wanda shi kuma wannan zaman da ɗan lokacin da za ka ba ta shi ne mutum zai ce ai bai da lokaci ne ai abuwa sun masa yawa ai harkoki yanzu ai ba time billahi na zidu harkokin ka baka kai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya raba lokacinsa kashi uku ne a cikin muni kashi na farko nashi shi da ubangijinsa shine awoyin karshe na dare zuwa asuba kashi na biyu shine na jama'a da al'umma shine tun daga kan safi har zuwa yamma duk wannan na al'umma ne nan ne zai fita a ta harkoki kowa ya zo amma yamma tana yi kuma aisha ta ce sai ya dawo cikin gida sai ya bi ɗakin kowace mata kai rawa ta kaɗai ce kace baka da tayi manzon Allah matan ta tara a lokaci daya amma ta ce kullum ranar Allah da yamma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin kowa ko ba ɗakin ta yake ba zai je zauna ita ma ta zauna ina uni wacce yaya gajiya yaya gida ya muni? akwai damuwa akwai bukata me ya faru a gidan a bashi labari ai bayan ka kaza kaza duk yana sauraro sai ya zama mata hira ya dan ta ta ji murmushi ta ji daɗi ta ji cewa ita ma matar da ce sai tashi sai je wajen wata matar haka zai yi ita zagawa sai ya gama da matar nan tara kaf kowa ta ji ta gamsu wallahi tallahi da yawa daga cikin mata wannan abin da ake ce quality time ya fi musu muhimmanci akan abin da kake musu da daddare wannan lokacin da zaka bata ya fi mata muhimmanci akan komi saboda ta fi jin cewa ita mace ce sama da wannan kuma duk abinci da abin sha da kake bawa mace idan baka bata ɗan lokacin ka kaɗan mata ɗan hira kaɗan mata ɗan dariya ba wallahi tallahi duk abincin da za ta ji za ta ji bai mata amfani ba matar da take wuni da yunwa in ta samu lokacin mijin tun da bai da shi ne ya fi mata akan wannan kar ka ɗauka cewa adalci shine ka kashe kuɗi ka gina gida ka sayi abinci ka saya mata ba ka ji ba ko menene ka saya mata idan baka ba ta ɗan lokacin ka ba kai ba adali ba saboda duk rashin lokacin ka da duk hidimar da yake kanka wallahi baka kai manzon Allah ba sallallahu a ji kai ne shugaban kasa ina ce shine karshen rashin lokaci kowa yana neman sa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban kasa ne ba na mutane kadai ba ba na aljanu kadai ba ba na dabbobi kadai ba a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yake sauraron sa yana jiran sa a lokacin kuma aljanu ma suna jiran sa a lokacin dabbobi ma suna jiran sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kowa haƙƙinsa amma duk da haka matansa ba su yi kuka cewa ya hana su lokaci ba sai kai ne mata ɗaya ko biyu saboda haka gaskiya bayan Allah ku ba wa mata lokacin ku kuma babban abin da ya fi damun mata a waɗannan kwanaki shine waya don Allah bawan Allah ka gama wayoyin ka kaf a waje kafin ka shigo ka yi waya ka yi waya har ka gaji amma don Allah in ka shigo ka daure ka sa waya a silent ko ka kashe ka kibe wayan nan ka yi haka sai ka tsaya ka kalli matarka idan aka kira ta ji ana kira ta ce ana kira ka kashe to amma ba wai ta ganka wayar tana hannunka eh ina jin ki ai ba baki ne yake ba ba ba kunne ne yake ji ba ina jin ki ai dan dan dan ce da dirin abu ya shigo kuma ta dinka dalguwa ke da za ta dauka an tura maka hoto ne kada fara wani ni ni an fara waye ana rawa za ka ɗauka wata ce take rawa duk hankalin ta zai rika damuwa me yake faruwa ne a waje yanzu don Allah ka yi aure nan duk a waje ka shigo gida ka kasa bawa matarka yan mintuna saboda haka gaskiya ba za ku zama adilai don Allah ku zama adilai akan mata wani za ka samu matarsa ta daɗe ba ta gan shi ba amma ya dawo ita ta wuni ko ta kwana tana ta shiri saboda shi ta yi wanka ta sake wani wankan ba an jima wata ta yi shara a kusa da ta ce kin bata mu wanka ta sake yawancin miji in yana hanya wallahi haka mata suke ba ta nutsuwa tana ta zunubi ta gobe mata ta duba madubi ta gobe mata wata zai samu kawanta ce na yi kyau haka za ta ta yi saboda kai amma mutum yana zuwa wala ko kallon kuma sun tawa ba zai ba sai jefar da jakarta ya ce ina san ne da Allah akwai abubuwa duk ita kuma tana ta damuwa a kansa wallahi wannan ba adali bane ku ji tsoron Allah akan matan ku ku musu adalci sannan adalci na ƙarshe na biyar shine ka biya wa mace haƙƙinta na sha'awa shine haƙƙul mabi duk matar da ka aura ka san da cewa yadda kake da bukata ita ma tana da bukata idan ya mana ka bar matarka a haka ba tare da ka biya mata bukatar ta sha'awa ba har ya zama tana damuwa har ya zama hankalinta yana tashi ko har ma ta fara tunanin waɗansu mazajen wallahi kai ba azumi ba ne mazaje da yawa sun ɗauka cewa su ne kawai suke bukatar mata kuma haƙƙinsu ne lokacin da duk suka nema mata su biya musu bukata amma ban san haƙƙin matansu ba duk mijin da yake da irin wannan ba adali ba ne kuma duk wanda ya ba zai iya biya wa matarsa bukata ta sha'awa ba yana daga cikin wanda Allah ya ce fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ko kuma ma in ba zai iya gaba ɗaya ba yana cikin waliyar ta afifin ladina la yajiduna nikahan ya haƙura kawai ma ba za ka je ka auro mata ka ba ta abinci ta ci ka ba ta abin sha ta sha ka zo kuma ka kwanta kana tabarci kana tabarci sai gobe Allah ya taimaka mu ainihin salatu ka tashi gobe ma a sake haka jibi ma a sake haka a'a wannan kai ba adili ba ne shekul islam ibn taymiya allah ya mata rahama bayan ya faɗi abubuwan da malamai magabata malaman fito suka faɗa a kan wannan waɗansu malamai suka ce mafi karanci a wata hudu sau ɗaya waɗansu ce a kwana arba'in a mafi karanci sau ɗaya waɗansu ce a kwana hudu sau ɗaya shekul islam ya ce ba ta kwanaki ake kirgawa ba gwargwadon bukatar matarka da kuma gwargwadon iyawarka da gwargwadon ƙarfinka idan ya zama da matarka tana da bukata to akwai haƙƙi a kanka idan kai din za ka iya idan kai kuma kana da lalura ba za ka iya ba ko ka gaji aiki ya maka yawa ko jiya ma an gwada shekarar jiya ma an gwada yau a haƙura shi ke zai ta haƙura kuma galibi mata sun fi maza haƙuri a wannan ɓangaren abu kaɗan ne ke sa mace ta haƙura ta zama da miji ko da yana mata wulakanci a wannan amma wallahi miji ba zai iya haƙura ba ko na gwargwadon miskala zarratin idan mace ta mata wulakanci a kan wannan yanzu za ka ji ta a gidan ubanta ko yanzu za ka ji ya mata duka ya faffasa mata hanci ya kankan ya mata gaɓoɓi zai ce wannan mata ba ta bi sunna annabi ba ai mala'iku la su kwana suna tsine mata bayan shi kuma ya kwana yana mata duka kama shi ya manta shi kuma shi mala'ikun shi ma ke zai sun ne masa saboda bukatar ta ita ka tashi shi kuma ba ruwansa kamar ita ba mutum bace to duk mutum adali shine wanda zai kula da bukatar matarsa gwargwadon iyawarsa idan mutum ya san baya da hali ba zai iya ba to tun farko man ya auro ta ya bar wanda zai iya ga sunan da yawa suna ta zunzare ido ya zuru da ilaika nazarar magashi alaihi min al-mauti Allah ku hali waɗannan abubuwa guda biyar wajibi ne kowace mata ta samu to abu na ƙarshe shine idan matan sun wuce ɗaya fa to sai ka rarraba musu wannan abu duk da aka faɗa sai ka raba musu ko amma ta samu mun faɗi ciyarwa ko to sai ka raba wanka kashi biyu raba ciyarwa kashi biyu fa baya nufin cewa wanda da za ka ba wa wancan na naira ɗari yanzu ka raba musu da ka ƙara wasu sai zama hamsin hamsin a'a sai ka ƙara irinsa na ɗari sai ka ba wancan ɗari wannan ɗari wannan dubu wannan dubu wannan miliyan wannan miliyan irin su malam sani nike amma gwargwadon yadda Allah ya kore maka to kafin ka ƙara wata to sai zama za ka ƙara mata kwatankwacin abin da kake ba wancan ina fata an fahimta haka kuma a wajen tufatarwa shi ma sai ka raba biyu bi ma'ana da kana da 100% yanzu sai gaba za ka kara wani 100% ka ba wancan haka wajen gida kamar yadda nake ka zama za ka auro mace tana da turabe guda biyu in ka auro sai ka ce to sai ta daya sai zama kowa ba tana da daya ba haka bane ba za ka zo ka ce wannan tana cin abinci kullum sai ta dafa rabin kwanon shinkafa ta cinye ita kananta kuma ta yi gyatsa alhamdulillah idan ka kara wuri ka ce to gaskiya ta ce nake ciki wannan ba haka bane sai dai ka kara sanwa wancan ita ba mamaki ba za ta ce kai haka ba sai ka ba ta iya gwargwadon nata to haka kuma wajen zama ba ka zo nan tana da ɗaki ciki da falo don za ka yi aure sai ka raba shi sai ka ce ta goma a'a sai dai ka yi wa wata nata in ba ka da hali matar ka ɗaya haka kuma wajen lokaci dole yadda kake iya dariya wa wannan da murmushi da hira to haka wannan ma ka bata idan ba za ka iya wannan ba matar ka ɗaya wannan za ka iya bata lokaci a hira ka mata dariya wancan ita ko ba za ka iya mata dariya ba ka san ba za ka iya ba matar ka ɗaya kawai to haka kuma wajen rabon kwana kowa dole ya zama ka bata nata haƙƙinta kuma ka raba musu kwana daidai da daida wannan kwana ɗaya wannan ma kwana ɗaya wannan kwana biyu wannan ma kwana biyu wannan kwana uku wannan ma kwana uku kuma kowa idan ka je gwargwadon bukatar ta da kuma gwargwadon bukatar ka kai gare ta shine abin da za ka yi wannan shine adalci idan mutum yana da mace sama da ɗaya a wajen ciyarwa da wajen tubatarwa da wajen gida ɗin nan dukkan waɗannan abubuwa abubuwan da Allah ya wajabta na gwargwadon haƙƙin kowa shine aka wajabta maka duk abin da ya shafi gyara kuma wannan ba a wajabta maka ba kowa gwargwadon abin da kowa ya iya allon da ya wanke ka zo kowa ta ci abinci ta koshi kowa za ta je ta kwanta wanda za ka zo ɗakin ta sai ka sai mata nama to bai zama wajibi sai ka sai nama ba wancan ba a'a Allah bai dora maka wannan ba in kana da hali ka siyo duka fa ni hawa ni'ima za ka samu lada amma wanda take son nama to ya zama ana ɗakin ta kuma ta yi wanka ta shafa jambaki ta shafa hoda ta ci kwalliya ta ci gogoro to ka gare ta ci na. amma ba zai zama motsi ne wok ba bude chow a idan mutum bai yi wannan ba za a ce bai adalci ba ina fata ana fahimta haka kuma a wajen tufafi kowa ka saya mata tufafi daidai abin da Allah ya tsora maka wata kuma yanzu ta haihu sai ka sai mata zani irin na haihuwan nan to wanda ba ta haihu ba ta ce ita ma dole sai an yi mata zani ina fata an fahimta sannan kuma ka gina gida ko ka ajiye ta ciki da falo ciki da falo sai wannan kuma ta haifi yara ko kannanka suna gidan ko iyayenka suna gidan saboda ka tana bukatar extra room ko room sai ka bata gida mai daki hudu wannan kuma tana gida mai daki biyu wannan mara ce sai ka kara mata ta bar su yanki tana kallon su wannan bata da wannan hakkin na fata ana fahimta haka kuma a wajen bada lokaci wannan ka zo wurinta tana da lokaci tana zaune a gida wannan kuma tana aiki ta tafi aiki kaga ta ci lokacin hiranka hiranka da ta samu sai ka ɗauka ba ta nan a gida sai ka je wajen wancan kuka hira to wannan ba za su yi sai an biya ta awa ɗaya ta kafin ka yi bacci ka kura mata ido na awa ɗaya ba ta da wannan haifin. na fata ana fahimta haka kuma wajen kwanciya kowa ka ba ta iya nata haƙƙin na wajibi to duk abin da ya karu akan wannan na gyara wannan kuma gwargwadon iya kwalliyanta da gwargwadon iya allonta shine yadda za ta wanke kowa dai ta samu iya haƙƙin wajibi wannan shine adalci kuma wannan takaitaccen darasi ne da idan kun saurari sauran karatuttuka da malamai suke na fikiru akan babin adalci wa mata za ku ƙara fahimta na batu wannan ne saboda baya halatta ma mutum ya aure sai ya gane wannan dukansu sannan baya halatta mutum ya ƙara mata sai ya gane waɗannan ƙa'idoji saboda kar ya je ya faɗa cikin tarkon shaidan kuma kar ya zama ka auro mata mata ta kai ka wuta ka auro mata mata su zo su ta a ranar kiyama ta ka tashi da shan inna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da mace sama da ɗaya mata biyu kuma sai karkata zuwa ga ɗaya bar ɗayan to ranar kiyama zai tashi yana da shan inna Allah ka rama mu da wannan abu na ƙarshe abin da zan tsaya a kai shine in yi kira gare ku mata mata ku ji tsoron Allah ku ga na yi kira ga maza na ce maza su yi muku adalci in gaskiya tsakani da Allah ne na muku adalci iya adalci na sa maza a gaba na ce maza su kyautata muku na sa maza a gaba na ce in sun yi kaza Allah zai kama su na tsoratar da su Allah to lallai kuma ina tsoratar da ku Allah mata ku ji tsoron Allah mata ku tallafa wa maza a kansu samu damar da za su yi wannan adalci mijinki yana so ya aure don ya samu ya gwada wannan aya ki hana shi ɗana aya ba shi da dalili don Allah duk wanda mijinta yake zai yi aure ta tuna da wannan aya Allah ne ya yana so ya aiki da ayar Allah kar ki hana shi yin aiki da ayar Allah kar ki zama wa duna an sabilillah wa yabghuna a iwaja duk wanda mijinta yake zai yi aure don Allah ta yi hakuri Allah ne madaukakin sarki yake a ce muku ku yi hakuri zama da kishiya ya zama dole sannan abu na ina kiran ku mata don Allah duk wanda za a aure ta ta ji tsoron Allah ta zama mai adalci wa wancan matar da ta iya haƙuri aka auro ta akwai matar da an auro ta amma yanzu ita kuma ta zo da sabuwar niyya fil akan yanzu ne za ta zo ita za ta mallake gidan ita za ta zama kaza ita za ta tumbata ta bata ba ta kone duk matan da take da irin wannan ta ji tsoron Allah wannan bayar Allah mace ce irin ki tana da zuciya irin taki sun shekara da shekaru da mijinta yanzu an zo an ce za a aure ki ya kamata in kina da tunani ki girmama ta ya kamata in kina da hankali ki darajanta ta uwar da ta haife ki ma mace ce idan ba ki girmama ta ita wannan matsayin mace ce ba ai kina tuna mahaifiyar ki mace ce kuma ke ma mace ce abin da kika yi wa wata in mai kyau ko mai muni ke ma haka wata rana za a miki Baka in kina so Allah ya miki mai kyau ke ma ki yi wa wata mai kyau Allah yana yi wa mutane sakamakon abin da suka yi ne hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha idan zaki auri mijin wata to ki tuna akwai watan zaka ki girmama wannan watan in kin je ki zauna lafiya ke kuma matar gida ki ji tsoron Allah kamar yadda na ce wannan da za a kawo ki ji tsoron Allah ki so mata abin da kike so wa kanki kamar yadda na sha faɗa ne da yawa daga cikin mata ba su da tausayi wallahi ni ban ga mutumin da yake da rashin tausayin dan uwansa kamar mace ba yanzu mace tana gidan miji ta shekara ɗaya biyu uku ta dan yadda daɗi miji yake amma tana ganin ƴar uwanta mace an ce wai sirri mace bai a mace ko amma tana ganin mace ba a hanya mace nan tana son miji kamar ta mutu amma ba za ta zo ta ce ki ki zo mu shi yarin din miji na ki zo ki auri miji na yanzu dai Allah mace mace ki tausayin ƴar uwanta mace ba ta miji ne ki tausayin ta ba kwa jin tausayin ɗan uwan ku mata ai duk wanda za a auren nan mace ce uwan ki za a rufa mata asiri ne idan kina da hankali to ya kamata a ce ki tuna wata rana abin da ya faɗe ta zai iya samun ki mijinki yana iya mutuwa kira kira so ki aure mijin wata mijinki yana iya bakin ki kira kira so ki aure mijin wata in ba ba ke ba za ki abi yarki ba maza dole ta aure mijin wata don haka don Allah ku rinka jin tausayin uwan ku mata da suke wajen nan ku ba su koma ku dan matsa ku daga kafar ku su ba su shigo sannan ke kuma in zaki shigo ki shigo da kafar dama da kyakkyawar niyya da aniya da kyau kar ki zo da niyyar cewa daga kin zo ke kuma zaki zake ki wuce wannan matan ki tsare daga sama a a kira ki fara daga kan da yadda ta fara sannan kuma ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa mazajen ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata mace ta zo wurinsa annabi ya ce kina da miji tace ina da miji Ya ce to ki je ki sani da cewa mijin nan naki shine wuta shine aljannan ki in kina son aljanna ki bi mijinki in kina son wuta ki saba wa mijinki wallahi garba dauka tatsuniya ne zaki iya ki ta sallah ki ta azumi ki ta karatun qur'ani ki haddace shi ki bi ayati mustarbiya ki gama wane ne amma wallahi zaki shiga wutar jahannama idan baki biyayya wa mijinki ba don haka kar ku dauka sallah da azumin ku kaɗai shi zai kai ku aljanna a'a ziyayya ga mijinku yana cikin abin da zai kai ku aljanna sannan saba wa mijinku yana cikin abin da zai kai ku wuta ku ji tsoron Allah ku kyautata tsakaninku da Allah kuma ku kyautata tsakaninku da mazajenku Allah ubangiji ya albarka a wannan aure ya albarka a dukkan ayyarraki na al'ummar musulmi ya albarka gare mu da zuriyar mu da mu baki daya ya kuma sake sada mu da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر